wani bom ya tashi a tashar duku cikin garin gombe yau da misalin karfe 11 na safe sai dai ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto ba a iya tantance yawan mutanen da suka rasa rayukansu ba ko kuma suka ji rauni ga dai wani ganau da ya yi bayani a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho wallahi bom ne tashi a present na maka lada bluff within the tashan duku cikin tashan duku bayan ah. police station eh. area kuma wallahi prison A hayaki na tashi jama'a na watsewa muna zaune kan to ya akwai batun mutuwa ne da zaka iya ganewa abun da ke hankara ya yi tashuwa to amma yanzu ka san bara a tabbatar da cewa mutum nawa bane suka mutu saboda yanzu dai kowa na nesa ga wuta na ci a cikin tashan motar ne eh a cikin tashan duku ba lalle a munan ma yanzu haka muna wurin hayaniyar mutane ga hayaki wuta na ci wallahi a dai muna tunanin so gashi nan dai mun ga an tura wasu ya kyawul bayar yanzu dai ana turo wani gawa gani a ido na ana kallo wanda yakinin cewa me ya faru a wurin tabbas ga dai wani an turo shi a bayar an jijjira yauka yanzu haka gashi wancan ne suna cikin before na lashe wani na lera jiwo yanzu jami'an tsaro sun zo wallahi yanzu ka jami'an tsaro sun zo da yawa motsin lema muna tare yanzu haka baka ji tura kwaran mutane ana gudu mm. kaga dai mashina suna wawasewa jama'a to yanzu nake gaya maka ya su kuma yan jami'an yan kwana-kwanan sun iya kashe wutan eh sun je suna iya kokari su ga wata ma na ga ta zo ban san ina ba ne ko ta saman mil uku ne ita ma ta kawo nata to ki fa ta bisin to amma motocin yan sanda da ya toshe hanyoyin ba inda za ta fita don na ga su kuma suna kokarin suna ta gonde ba da za su samu hanyar mafita saboda motocin yan sanda kuma ba sa kusa da motocin nasu a yanzu maganar da nake gaya maka kenan to kaman wanda suka ji ciwo fa yaya al'amarin yake eh gaskiya waɗanda suka ji ciwo dai ya wanda na gada mun yi kokari an ɗauka an fita da su an yi da su asibiti to amma ban da yakinin wani asibiti aka kai su mm-hmm. daga bisani na tuntubi sakataren hukumar ba da agaji ta red cross a jihar gombe abubakar yakubu ta wayar salula ga abin da ya ce muna aikin agaji muna taimakawa jama'a wanda suka jikata mana ana kai su asibiti. To kamar za ka iya tantancewa ko akwai alaman mutuwa haka? Akwai akwai wannan gaba akwai. Eh, amma yawan mutanen da suka mutu ba. A tukuna a tukuna. To yanzu su wanda kuke taimakon su ina kuke kai su ne? Ana kai su specialist hospital da kuma medical center. To ya yanayin wurin yake yanzu To waje da masu da masu taimakawa su bana na hanyar wajen. Akwai kuma bayan ku jami'an Red Cross akwai kamar su waye ne haka kuma. Ai jama'an gari kawai yanzu ba zai tantance ma ba zai kewa su ba yin homle da su ba. Ba wanda baya yana yana ba da haka. Akwai 'yan sanda da kamar masu. Duka akwai akwai jami'an eh, akwai jami'an tsaro. wannan shine karo na biyu da aka tada bam a tashar mota a garin gombe a yayin da aka tsare wani yunkuri da ɗan ƙunar bakin wake ke ƙoƙarin tada bam da bai yi nasara ba shi kuma ya halaka abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya